matsalar in dai hips ne mazabnai sun rame ko kin yi rashin lafiya sun tankwashe ko sun yamutse ko kuma kin shiga wani irin hali na damuwa ko na tunani sai mazannanki wato hips ɗinki suka zamanto sun yi wani iri ku sani da kina da shi amma sai lalura ta afko ko ta yunwa ko ta rashin kwanciyar hankali ko ta rashin lafiya sai ya zamanto hips ɗinki mazannanki sun yamutse to ke amfani da wannan insha Allahu rabbi hips ɗinki zai dawo dumdum kuma insha Allahu rabbi za ki ga nasara a cikin jikinki da kuzarinki domin yana tafiya ne wannan maganin tare da jiki gaba ɗaya ba wai hips ɗin shi kaɗai bane ne a har ke jikinki in kin rame idan kin faɗa idan kin ƙamishe ko kin yamutse duk zai gyara miki jikinki wannan haɗin guda biyu a ci a sha magani abinci abinci magani wasalatu wasalamu ala rasulillah nabiyina muhammad bin abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullah masu kallon da sauraron mu muna muku barka da warhaka barka da sake saduwa da mu a cikin shirye-shiryen mu na tilawa online tv shiri ne da ke kawo muku abubuwan da suke inganta rayuwa da addini da kuma abubuwan da suka shafi lafiyar jikunan mu ga masu neman ƙarin bayani a kamin da muke za su tuntube mu daga karfe goma na safen kowace rana zuwa karfe shida na yamma insha Allah Allah ya datar da mu Allah ya karɓa mana ibadunmu muna godiya da sakonni a wannan matsala ce wadda za mu iya cewa ta shafi mata kai tsaye kai har mazan ma za su iya amfani da shi amma dai muhallisha an ba da wannan taimako ne saboda mata wanda za ka sun zo suna maka kuka sun rame sun ya mutsi ga rashin lafiya ko ga wasu dalilai da ya kawo tunani ko wani abu to ki sani duk lokacin da kika rame hips ɗinki wato mazannanki hips za su rame haka mamanki zai mutsi shi yasa duk wasu magunguna da ake baku zaka ga wani lokaci baya tasiri saboda ba kwanciyar hankali ba wadatacciyar abinci ba ba ɗin sun yi yawa sai zamanto maganin yana yi amma sababin ke jikinki ɗabi'ar jikinki ba a daidai take ba to ko an yi maganin sai a gaba a samu abin da ake so ba to wannan shine dai muka zakulo muku ko muka bincike akan abin da ya shafi ƙara kuzari na jiki da ƙara ƙiba na jiki da ƙara hips na jiki in kika ci gaba da yin wannan insha Allahu malam ya ce wata ɗaya ake farawa shine matakin farko zaki iya yi ya kai wata biyu har wata uku ya danganta ga yanda yanayin halittar jikinki take da kuma yanda kika yi maganin da kuma yadda maganin ya aishe ki na farko zogale kowanku ya san menene zogale to zogale za a yi amfani da shi za ki samu zogale ki dafa zogale a dafa shi bacin an dafa shi an tsame shi sai a yayyanka tumatir ba kuli ba albasa ba tattasai ba taro kawai zogalen nan in aka dafa shi sai tumatir za a yayyanka kina iya sa ɗan gishiri kaɗan domin ki ɗan ji daɗin ci ko kuma ki ɗan barbaɗa kuli kaɗan domin ki ji daɗin ci za ki haɗa daidai ki to wannan haɗin shine ake so ki yi kullum a da rana kafin ki ci abincin rana in kina cin abincin rana in ko ba ki cin abincin rana to wannan haɗin ya zama to shine abincin rana ki kullum sau ɗaya sai kuma wancan na biyu don abu biyu ne za a yi amfani da shi a rana ɗaya zogale da faffe da tumatir za a haɗa su guri ɗaya a sa guri faɗa kawai faɗa ya samu lafiyayye gashi abinci ne kuma gashi magani sai kuma na sha don guda biyu ne dama akwai na ci akwai na sha na shan kuma abubuwa ne kamar haka za ki haɗa guri ɗaya su ne za ki sha su kuma ana so ki sha su irin ƙarfe biyar ko kuma bayan sallan magarba karfe biyar na yamma ko bayan sallan magarba zogale da tumatir ana so ki amfani da shi ya'ani da rana ana faɗin rana tana fara daga karfe sha biyu ɗaya biyu na shan shi ne abu hudu na farko akwai gwanda na biyu akwai kankana na uku akwai abarba na hudu akwai eh, eh, wannan banana banana mai ayaba ayaba gwanda abarba kankana waɗannan abu guda hudu su za a haɗa a yayyanke su daidai gwargwado ba da yawa ba daidai yadda idan aka markaɗa su za a iya shanye su in ma baki iya shanyewa ba ki ba wani ya sha to in kika haɗa su guri ɗaya in kina da blender sai a markaɗa su gaba ɗaya in ba ki da blender ki samu abin da zaki iya jajjaga su gaba ɗaya zaki ki gan shi ya kauri kamar kunu mai kauri to wannan haɗin guda biyu su ake so a yi za yi amfani da zogale da tumatir da rana kullum so ɗaya waɗannan kayan itatuwa guda hudu zaki ki haɗa su guri ɗaya ki amfani da su da karfe biyar na yamma ko bayan sallar magariba in kika haɗa su kika jajjaga ko kika blend din su kar su wuce kofi ɗaya sai ki shanye duka wancan kin ci zogale da rana wannan kin ji abinci ne lafiyayye wanda zai gyara kuzarin jiki da garkuwar jikin ɗan adam kuma duk matar da ba ta da hips insha Allahu rabbi duk inda ta yi wannan haɗin tsawon wata ɗaya in Allah da za ta yi mana addu'a muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba ku ikon gwadawa idan kin gwada an samu nasara yayi sai ki sanar da al'umma annabi su ma su gwada kamar yadda muka bincike muka nuna muku to kuma sai ku gaya ma wasu domin aikin alkhairin ya yaɗu cikin al'umma a samu dace a samu kuma yadda ake so kar kuma ki kira ni ki ce min ya za a yi ya za a yi ya za a yi shi yasa muke bincike mu karatu mu zo mu ɗora muku bidiyo ku kalla domin ku haɗa ku tsira da mutuncin ku da ku tsira da mutuncin mazajen ku ku samu natsuwa ta yadda za a yi ibada karɓaɓɓiya muna roƙon Allah ya karɓa mana a nan zan dakata sai kuma wani lokacin Allah bai koya mu kai ya kamu kana manta da subscribe da sharing da comment da danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu mun dora muku muna muku fatan alkhairi Ba assalamu